والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يو شابك إذا رمضان هجرا منذ صلى الله عليه وسلم جبوا لها da 443 wanda ya yi daidai da 18 ga watan april shekara ta 2022 miladiya muna cikin fassarar a yau dinnan mun shiga cikin sabon sura yau za mu tashi a suratul kahf daga farko insha Allah a'udhu billahi as-sami'il 'alim rajim من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. شو كافون أفعل فسرة jiya mun fara magana dangane da abin da ya shafi sunayen Allah subhanahu wata'ala cewa asalin sunayen Allah tauƙifiya ne wato wajibi ne mu sanya ma Allah sunan da ya sa wa kanshi baya halatta mu kirkiro wasu sunaye mu sanya wa Allah subhanahu wata'ala sanya ma Allah wani suna wanda bai sanya wa kanshi ba ana kiran wannan ilhadi a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala to daga cikin sunaye wanda malamai suka yi magana cewa ana yawan ambatan mutane da su amma kuma ba su daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala akwai asatar shi wannan suna asatar ana yawan jingina ma Allah subhanahu wata'ala har ma zaka ga masu addu'a sukan daga hannu su ce ya sattaru ya sattaru a gani ya Allah mai suturtawa ya Allah mai rufa asiri ka rufa mana asiri to wannan kalma na sattar babu wani hadisi ko kuma wani asari daga magabata da za ka ga inda manzan Allah ko ɗaya daga cikin salaf ya jingina ma Allah wannan suna astatar kuma a cikin alkur'ani babu inda Allah ya kira kanshi da wannan suna as-sattar sai dai kamar yadda al-allama ibn baz ya faɗa yace ma'anan shi ya inganta Allah mai rufa asiri ne idan bawa ya shiga cikin tsanani to yana neman Allah ta'ala ya rufa masa asiri da abin da ya kama da wannan amma matsalar shine inda gizo ke saka jingina ma Allah sunan tunda an ce ba a sanya ma Allah sunan da bai sa wa kanshi ba to menene ya inganta dangane da sunan Allah kan wannan matsala abin da ya inganta shine asitir an gane ko asitir shine ya inganta za a iya kiran bawa abdusitir wato bawan Allah mai rufe asirin bawa ba abdusattar ba an gane ko ibn abi hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa sannan imamul bai ya ruwaito a cikin sunanul kubra daga ikrama daga ibn abbas radiyallahu an cewa lallai wasu mutane biyu sun tambayi sun nemi izini sun yi tambaya game da abin da yake da alaka da neman izini dangane da wato al'auran nan guda uku wanda Allah ya ce salasa auratin lakum an gane ko sai a ce alkur'ani sai abdullahi bin abbas ya ce inna laha sitir yuhibbu sitir lalle Allah mai rufa asiri ne kuma yana son rufa asiri wannan hadisi a wato al'allama ibn kasir ya inganta wannan hadisi a cikin tafsirinsa da kuma imamu suyudi a littafinsa a durr mansur sannan kuma wannan suna asitir ya zo cikin wani hadisi na ya umayya radiyallahu an cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana wanka a filin Allah ba tare da ya sanya wani gyauto ba shine manzo Allah yayi nasiha cewa babu kyau mutum ya ringa wanka a filin Allah tsirara alhali bai sanya wani tufafi a jikinsa ba shine manzo Allah ya gode ma Allah kuma ya masa kirari sannan sai manzo Allah ke cewa inna Allah azza wa jalla sitirun yuhibbul haya lalle Allah ta'ala mai rufa asiri ne shi sitirun ne shi bai ce sattar ba Allah yana son kunya an gane ku fa'in zakta sala a hadukun falyatatir fa'in nan laha sitirun yuhibbul haya'a wa sitir lalle Allah mai rufe asiri ne yana son kunya yana son kuma rufin asiri fa'in zakta sala a hadukun falyatatir daga yau idan mutum zai yi wanka ɗayan ku in zai yi wanka to ya ringa lullube jikinsa kada ya ringa bayyana da al'auran shafili kenan irin abin da mutanen ƙauye ke yi in ana wanka a rafi kai mutanen birni ma suna yi sai ka ga maza ga baki ɗaya sun yi zindir idan ka yi magana sai sai to ai mu ne yaya hukuncin wannan ya halatta kaga ga zahirin wannan hadisi bai halatta ba saboda koda ko maza maza ne ko mata mata haramun ne su kalli al'auran juna Allah ta'ala yana son kunya Allah kuma yana son rufin asiri saboda haka a fahimci wannan kalma in za a yi addu'a a daina cewa ya sataru ya satar satar babu inda ya tabbata kasance wanda sunan Allah sannan kalmar ar-rashid ar-rashid malamai sun tattauna shi kalmar ar-rashid yana daga cikin sunan Allah ko za a sa shi daga cikin ilhaji to al'allama ibn al al jauziya a cikin littafin sanuniya ya sanya al rashid daga cikin maganar Allah daga cikin sunan Allah yana cewa wa huwa ar-rashid fa qawluhu wa fi'luhu rushdun wa rabbuka murshidul eh, hayrani ya ce wa huwa ar-rashid Allah shine mai shiryawa fa qawluhu wa fi'luhu rushdun maganan Allah da kuma aikinsa duk shirya ne wa rabbuka murshidul hayrani ubangijinka mai shiryar da rudaddu ne idan mutum ya rude ko mutum ya ɓace, zai iya samun shirya ne daga Allah subhanahu wata'ala to wannan shine maganan al ibn al-qayyim al-jawziya to amma malamai sun yi bincike shin akwai nassi na alqur'ani ko akwai hadisi ingantacce wanda ya tabbata cewa Allah ya kira kanshi da suna ar-rashid to abinda malamai suka yi bincike shine wato ma'ana kiran Allah da suna ar-rashid yana buƙatar dalili duk da cewa ma'anan ya inganta an gane ko yana daga cikin siffan Allah ar-rushd amma sunan shi ne ar-rashid dan malamai sun ce babu sifat sa'u min babil asma babu sifa ya fi faɗi fiye da babin suna abu na iya zamantowa siffan Allah amma ba sunan shi bane sun muna son ƙarin bayani mu duba cikin littafin alƙaulul mufid a wannan littafin um, qawaidul musla na ainihin al'allama ibn husaymin yi bayani mai tsawo kan wannan abu saboda haka abu yana iya zamantowa siffan Allah amma ba sunan shi bane an gane wannan ko daga cikin siffan Allah shiryawa amma kalman ar rashi babu inda Allah ya kira kanshi da shi to su mutanen da ke ganin cewa za a iya kiran Allah da suna rashid sun kawo wannan aya inda ake cewa nan sun kawo wannan addu'a da ake yi wa mai yudlil falan tajida lahu waliyan murshida duk wanda Allah ya bata ba za ka taba samun wani masoyi mai shiryawa ba an gane ko aka ce wannan dai har yanzu bai gamsar ba an ce waliyu murshida ana sa a ga sunan rashid daga sunan Allah suna ce ba a kiran Allah da wani suna sai sunan da ya kira shi da shi an gane wannan ko saboda haka an tambi al'allama ibn bas dangane da wannan suna Ya ce gaskiya bai ga wani aya ko wani hadisi karara inda ainihin Allah ta'ala ya kira shi da suna rashid ko manzan Allah ya kira shi da suna rashid amma dai ma'anan ya inganta an gane kasancewar ma'ana ya inganta wani abu ne daban sannan kiran Allah da wannan abun wani abu ne daban an gane wannan ko dan an ce abun ma'anan ya inganta baya nuna kuma cewa za a kira Allah da shi da kuma akwai da ake cewa wai sham am arada bihim rabbuhum rashada am arada bihim rabbuhum wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada mu ba mu sani ba shin sharri ne ake nufi ga wanda suke ƙasa in ji aljannu ko ubangijinsu yana nufin su ne da shirya kaga shi Allah yakan nufi mutane da shirya to amma dai ana so a ga wannan suna rashid wa ma amru fir'auna bi rashid rashid ana so a ga wannan suna to sanan kalman as-sabur shin kalman sabur sunan Allah ne shi ma wannan an tattauna akan shi akwai wanda suka ce sabon sunan Allah ne kuma cewa ba sunan Allah ba ne. an gano wannan ku? amma shi wannan kalma na as-sabur ya tabbata daga a cikin wannan hadisi na Tirmidhi inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha da al-janna to a cikin wannan hadisi wato mai ruwaya din ya tattaro suna ya ambaci sunaye tara, wanda malamai suka ce jeranta wa'annan sunaye a cikin wannan hadisi idraji ne kuma ishtihadi ne daga wasu sashen mutane so da aka ce wannan jerantawan ba a dogara da shi a matsayin hujja kowanne daga cikin wa'annan sunaye dole sai an samu nassi cewa manzan Allah ne ya tabbatar da shi ko a samu nassi a cikin alkur'ani an gane so ka ya tabbata a cikin wannan ruwaya na turmuzi hadisan abi musa al-ash'ari radiyallahu an an gane wannan ko amma kuma isnadin shi da ne so daga al'allama ibn bas na cewa wala a'rifu hadisan sahihan yuzbitu hadha al-ism cewa ni ban san wani hadisi ingantacce wanda yake tabbatar da wannan suna ba subhanahu wata'ala as-sabur an gane ko shi wannan kalma as-sabur kalma ne in ka duba kalmar ma'anar shi na da kyau to amma tabbatar da shi ga Allah shine ake magana an gane ana yi kiran mutum da suna abdus sabur ha in ka ce eh sai mu ce to kawo mana aya ko kawo mana hadisi da ake ba a kiran Allah da wani suna sai sunan da ya kira kanki da shi sannan kalmar annasir ba ana iya kira mutum da suna abdul nasir shin annasir din nan suna Allah ne shi ma wannan kalma annasir ba shi daga cikin sunan Allah subhanahu wata'ala an gane al'allama ibn baz na cewa fama a arifu fihi shay'an min ruwaya ban san wani abu dangane da wannan suna An-Nasir ban san wata ruwaya ba an gane ban san wata aya da ta tabbata ma Allah suna An-Nasir ba sannan ban ga wani hadisi ingantacce da ya tabbata ma Allah suna An-Nasir ba amma kalmar annasir fa nasir sunan Allah ne nasir sunan Allah ne saboda ayan nan ni'imal maula wa ni'imal nasir ko madalla da majibanci kuma madalla da mai taimako wa ni'iman nasir saboda haka akwai aya karara wanda ya tabbata ma Allah wannan suna an-nasir yana kana iya sa ma ka suna abdun nasir an gane abdun nasir sannan kalmar albasir ba a kalmar afuwan kalmar an-nasir kai abdullahi bin ba yana cewa abdulaziz bin ibn bas yana cewa ismun nasir tarkuhu aula ce sunan nan na annasir barin shi ya fi dacewa gara a bar sunan duk da ma'anar sunan li'annan nasir ma na arifu fi shay'in min ar-riwayat as-sahiha domin kalmar nasir kamar yadda ya faɗa cikin fatawarsa ba mu san wannan kalma ba daga cikin ruwayoyi ingantattu sai dai annasir to kalmar albaki ba shine da aka tambaye shi yake cewa mashhur kalma ce ta shahara ana yawan kiran su Allah da suna albaki albaki amma ana cewa Abdulbaki? baki sai ce walakin la a'lamu nassar zukira fihi sai dai ban san wani nassi ba da aka ambaci wannan suna albaki walakin ma'anahu sabi sai dai ma'anar shi ya inganta to tunda ma'anar ya inganta kenan za a iya kiran mutum da wannan sunan kenan sunan Allah ne albaki duk da ma'anar ya inganta la to kalmar alkadim ba shi ma alkadim kai tsaye laisa min asma'illah an gane ko malamai mutakallimin daga cikin asha'ira mutazila jahamiya da sauransu su ne suke yawan aiwatar da wannan suna suna jingina ma Allah wannan suna cewa sunan Allah alkadim zaka ga an samu wani suna abdul ƙadim? an gane to a wajen malaman sunna suka ce idan an faɗi suna ko an faɗi wata kalma baka san ma'ananta ba wanda ya faɗi kalman ka nemi ya faɗi ma'ananta me yake nufi to anan me suke nufi da qadim to ita kalman alqadim sun suka faɗe ta abin da suke nufi da da wannan suna nufin Allah ba shi da farko Allah tun fil azal yana nan an gane wannan ko in ka duba yanzu kaga wannan cewa duk da Allah bai kira kanshi da suna alqadim ba ga zahiri ko hadisi amma ko ma'anar shi ya inganta to anan waje ya halitta mu kira sunan Allah da sunan alkarim sai dai ya zami sai mu tambaye shi me kake nufi sai ce abinda muke nufi Allah ta'ala shi ne farko kafin a samu komai kuma babu bai da farko an gane sai mu ce to kai amfani da kalmar me kalmar al'awwal huwa al'awwal wal akhir wal zahir wal batin an gane sannan kalmar kalmar al-mawjud shi ma bai cikin sunan Allah ba za a kira abdul mawjud ba mawjud ba sunan Allah ba ne shi ma me ake nufi da mawjud ne Allah rayayye ne akwai shi to a amfani da kalmar alhayu mana an gane a cire wannan kalma a amfani da kalmar abinda Allah ya kira kanshi da shi ne alhayu. to nan suna daga cikin kadan daga cikin sunaye wanda mutane suna yawan aiwatar da su kan kuskure sun dauka cewa daidai ne an gane sai a kiyaye Allahu a'lam to shi suratul kahf bismillahir rahmanir ita wannan sura makiya ce wannan shine ra'ayin mafi yawa daga cikin malaman tafsiri cewa daga farkon ta har ƙarshen ta gaba ɗaya an saukar da ita ne a makka sannan an ruwaito daga wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan sura ta sauka a madina har zuwa ga inda ake cewa sa'idan jurza har zuwa ga daidai nan wajen iya nan ne wato daidai na wajen madina ne amma sauran gaba ɗaya makka ne amma mazhaban farko shine mazhaban da ya fi inganci shine mazhaban da ya ce wato gabaki ɗayan shi daga farkon shi har ƙarshen shi gaba ɗaya makiya ne saboda haka malamai na tafsiri da malaman hadisi da malamai da dama sun ruwaito dangane da falala an ruwaito hadisai da dama dangane da falalan wannan sura din daga cikin ainihin falalan wannan sura kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim daga abin darda radiyallahu an cewa lallai manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafiza ashar ayati min awwali suratul kahf usima min ad-dajjal cewa duk wanda ya haddace ayoyi goma daga farkon suratul kahf an tsare shi daga sharrin dajjal idan mutum ya dage ya haddace ayoyi goma nan idan an ce ya haddacewa ba wai kawai mutum ya haddace a kwakwalwa ba ya haddace wa'annan ayoyi guda goma sa'annan kuma ya san fikihunsu sa'annan kuma ya aiwatar da su a cikin rayuwarsa ga baki ɗaya an gane kenan idan kana so ka samu kariya daga dajjal a ƙarshen zamani lokacin da dajjal zai bayyana lalle ya kamata ka haddace wa'annan ayoyi guda goma sa'annan kuma ka samu malami wanda ya san tafsiri da kyau ya fassara maka ma'anansu ka san abubuwan da suka kunsa domin ka yi aiki da su sannan a wata ruwaya ma min akirin kaf duk wanda ya haddace aya goma daga ƙarshen suratul kaf shi ma za a tsare shi daga dajjal sannan ya zo cikin sahih muslim daga hadisin annawas bin sam'an yana cewa faman adrakahu yani ad-dajjal duk mutumin da dajjal ya riske shi falyaqra alayhi fawatiha suratul kahf ya karanta mai farko farkon suratul kahf din nan ayoyin nan guda goma insha Allah in ya karanta su zai samu aminci daga sharrin dajjal sannan kuma samura bin jundub yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara a ashar ayat min suratul kahf hifzan lam tadurruhu fitnatud dajjal duk wanda ya karanta ayoyi guda goma daga cikin suratul kahf da hadda fitinan dajjal ba zai shafe shi ba wa man qara'a sura kullaha dakhala aljanna wanda ya karanta suran gabaɗaya, zai shiga aljanna da sharadin idan yayi aiki da abinda suran ya kunsa gaba ki an gane wannan aiki sannan kuma an nuna akwai hadisai da dama da suka nuna falalar karanta wannan sura wato ranar juma'a duk gaba ɗaya malamai sun yi bayani a kan shi to wannan sura kamar yadda muka ce ya sauka ne a maka dukansa gaba ɗaya menene sababin saukan wannan sura ɗin ya kamata kafin mu shiga cikin sura ɗin mu san sababin da ya sa aka saukar da suran. to akwai ainihin asari ko kuma ce hadisi na abdullahi bin abbas radiyallahu an ta hanyar ibn ishaq yana cewa wato ba a san an annadar bin al-haris wa uqba bin abi mu'ayyid ila ahbar yahud bin madina cewa quraishawa sun aika da annadar bin haris da uqba bin abi mu'ayyid zuwa ga manya-manyan malaman yahudawa a madina sai suka ce musu saluhun an muhammad idan kun je wajen malaman yahudawa ku tambaye su game da muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko manya-manyan ƙurashawa suka yi mitin cewa bari su tura wakilai wakilai daga cikinsu su je wajen malaman yahudawa tunda malaman yahudawa suna da littafin sama su je su ce musu su ce musu muna so ku tamba fa'alu lahum saluhum an muhammad ku ce musu ku tambaye su game da muhammad wasifu lahum sifatahu ku siffanta musu siffan annabi muhammad gaba daya wa akbiruhum bi qawlihi ku ba ainihin yahudawa labarin duman ganin annabi irin wa'azuzzukan da annabi yake yi da irin a wanda yake yi duk ku gaya wa malaman yahudawa an gano wannan ko wa inda hun ilmu ma laysa indana min ilmi a wajen malaman yahudawa akwai ilimi wanda babu shi a wajenmu daga cikin ilimin annabawa in ji kafiran maka a wajen malaman yahudawa suna da wani ilimi wanda ba mu da shi daga cikin ilimin annabawan farko a lokacin sai suka fita su ainihin wakilan kafirin makaɗin sai suka fita har suka je madina da suka je madina sai suka tambayi ainihin manya-manyan malaman yahudawa dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka siffanta wa malaman yahudawa al'amarin annabi da kuma sashen maganganun annabi suka ce innakum ahlut tawrat suka ce lalle ku ku mutanen at-taura ne ku yahudawa a ah, wa qad ji'nakum litukbiruna an sahibina haza haqiqa mun zo wajen ku dan ku ba mu labari dangane da wannan abokin namu mutumin nan namu Muhammadu sai suka ce musu to tunda kun zo wajen mu kuna neman taimako a wajen mu to za mu gaya muku wasu abubuwa wanda za ku iya kure shi in dai muhammadu ba annabi ba ne to za mu gaya muku wani sirri wanda za ku iya kure shi sai suka ce saluhu an salatin ku tambayi muhammadu game da abubuwa guda uku fa in kun bihinna fa huwa nabiyyu mursal idan har ya baku labarin su to lalle shi annabi ne wanda aka aiko shi in in ji yahudawa in dai har muhammadu zai iya baku labarin waɗannan abubuwa guda uku lalle shi annabi ne wanda aka aiko wa in lam yaf'al farajul mutaqawwil idan har bai aikata ba to mutumin makaryaci ne mai kirkiran ƙarya ko ku yarda da shi ha saboda haka sai ku yi tunanin duk abin da kuka ga ya dace ku aikata da shi ku yi tunda kun gane makaryaci ne farko dai ku tambaye shi game da fitiyatin zahabu fi zaharil awwal saluhu an fitiyatin zahabu fi zaharil awwal ku tambaye shi game da wasu samari da suka tafi a zamanin farko suka gudu wasu samari da suka gudu daga ainihin kasarsu suka guji sarkinsu su wane ne wayannan samari ka ba mu labarin ma kana min amrihim menene abin da ya kasance na al'amarin su fa innahu qad kana lahum hadithun ajib domin lalle innan samari suna da wani labari mai ban mamaki saboda haka muna so ka bamu mu labarin suka ce kuma na biyu saluhu anir ruh ma ku tambaye shi anin ruhi dangane da ruhi menene ma'anar ruhi idan annabi ne za ku samu waraka in ba annabi bane ba zai iya ba ku amsa ba fa in kun bi zaka fa huwa nabiyun fatabi'u idan ya ba ku labarin wannan shi annabi ne ku bi shi wa illa in bai ba ku labari ba fa huwa mutaawil mai kirkiran ƙarya ne a lokacin nan wato wa'annan bayan Allah wakilai na kafiran makka bayan sun gama jin bayani daga malaman yahudawa sai suka koma suka je suka baiwa mutanensu labari saka nazar bin haris da ukuba bin abi mu'ai suka koma har suka je wajen quraishawa suka ce musu ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa kun bi fasli ma bainakum wa bain muhammad mun zo muku da raba gardama tsakaninku da muhammad ba muhammad yana cewa shi annabi bane to yanzu akwai tambaya wanda in an masa za a kure shi an gane in an tambaye shi in ya ba da amsa shi annabi ne in ya kasa ba da amsa to makaryaci ne shi saboda haka mun zo muku da raba gardama suka ce ƙar amarna a ƙar amarana a habarul yahud an nas'alahu an umurin ƙar amarana a habarul yahud manya-manyan malaman yahudawa sun umarce mu mu tambayi muhammadu game da wasu al'amura to sai wa'annan bayan allah wakilai suka ba ainihin ƙuraishawa labarin wa'annan al'amura shi ne sai ƙuraishawa suka yi farin ciki suka kama hanya suka je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya muhammad mun zo wajenka shi ne suka yi ma annabi tambayoyi ga abinda malaman yahudawa suka umarce su a shi ne suka jauta annabi ka ce ya muhammad sai annabi ya ce musu bayan sun ma'annabi wannan tambaya ɗin sai annabi ya ce rukun gadon, bi ma sa'altum anhu ba zan ba ku labari yau ba zan ba ku labari gobe dangane da abin da kuka yi tambaya game da shi suna fasa gane me yasa yake zai bada labari gobe me yasa bai ba da labari nan take ba saboda shi nabiyun bi wahayi wahyi la yatasarrafu ko shi manzo ne wanda baya tasarrufi ba tare da wahayi ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha manzo sallallahu alaihi wa sallam baya furta wani abu na san ransa sai dai abinda aka yi masa wahayi saboda haka shi yasa yake ku jira ni gobe idan mala'ika jibril ya zo ya sauka mun da wahayi zan ba ku amsa an gane kaga wannan na karantar da mu wani darasi a matsayin ka na malamin addini in an tambaye ka fatawa baka sani ba ka ce ku bari yi bincike ba abin kunya bane an gane wannan ko wannan tambaya da aka mun ku bari zan binciko muku to su kuma ɗalibai kan su ce a ah, yaya malam zai ce dama ba malami bane an tambaye shi ya ce wai zai yi bincike ai wannan kalma ma ku bari in yi bincike ya nuna malami ne idan shi jakan magori ne kana tambaya zai baka amsa an gane jakan magori babu maganin da baya cikin sa maganin geography ina ba san gane wannan amma malamin addini wanda ya san addini dole ne wani lokaci a tambaye shi wani abu bai sani ba ko a tambaye shi wani abu ya sani amma ya manta yana so ya kara tabbatarwa ya kara yin bincike Allah ta'ala na cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula saka ba a so mutum ya ringa bibiyan abinda mutum ba shi da bincike akan shi so da sai manzo Allah ya ce zan ba ku labari gobe dangane da abinda kuka yi tambaya a gaba da shi amma sai manzo Allah ya manta bai ce insha Allah ba kawai ya zan ba ku labari gobe bai ce insha Allah ba a lokacin nan sai shawa suka juya suka koma aka kira manzan Allah washe gari ya ba da labari manzan Allah washe gari mala'ika bai zo ba manzan Allah ya zauna kwana goma sha biyar yana jiran amsa daga mala'ika ya zamanto babu wani abin da ya faru gare shi na wahayi mala'ika jibril kuma bai zo ba har ya zamanto kafuran maka sun fara dariya suna cewa an tambaye shi ya kasa ba da amsa an kure muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga baya sai ga mala'ika jibril ya zo daga allah sai ya zo da suratul Kahab, an gano wani ko wanda a cikinsa ana zargin manzan allah sallallahu alaihi wasallam akan bakin cikin da ya yi me yasan ya yi bakin ciki akan haka sannan kuma a ciki an ba shi labarin duk abin da suka yi tambaya na al'amarin wannan saurayi da al'amarin wannan mutumin mai yawan mai yawan zagaye mai zuwa wanda ya ta yawo ya zagaye duniya shine zurdan nayi duk an bashi labari da kuma maganar Allah wa yas'alunaka anir ruh an gane wannan ko to wannan wannan asari din gashi mai tsawo A ibn ishaq ya fitar a cikin littafinsa asiyar shafi na 201 zuwa 202 sannan imamul bai ya fitar da wannan asari shi ma a cikin dala'ilun nubuwa ko wannan hadisi mujalladi na biyu shafi na 269 zuwa 270 sannan ibn jarir a tabari shi ma ya fitar da shi to amma ibn isa na cewa haddasa ni rajulun min ahli makka cewa wannan hadisi wani mutum daga cikin mutanen makka shi ya bar labarin wannan hadisi an ibn abbas bihi to kaga ya ce wani mutum waye wannan mutumin to shi malaman hadisi suna kiran irin wannan mubaham an gane ko to idan akwai mutum mubaham in dai wannan mubaham din ba sahabi bane in yana daga cikin tabi'ai ko tabi'i tabi'in ba san kowaye bane to wannan hadisi suna shi da ifi to kasancewan ya ce haddasani rajulun din nan shine dalilin da yasa malamai suka suka za'afa wannan hadisin shi isnaduhu da'if lijahalati hali shek a hali shek ibn ishaq saboda malamin nan na ibn ishaq ba san kowaye bane shi wa huwa rajulul mubham min ahli makka shi wani mutum ne rufaffe ba a san shi ba daga cikin mutanen makka an gane wannan ko to kaga wannan shine ɗaya daga cikin azbabun nuzul din sannan an karbo daga ibn abbas ta hanyar ainihin kalbi daga abi salih cewa quraishawa sun aika da kwamiti kwamitin mutane biyar daga cikin kwamitin daga cikinsu akwai wani mutum ana kiran shi uku babi ne abi mu'ai akwai annadaru bin al-haris wato sun aike su zuwa madina domin su tambayi manya-manyan malaman yahudawa dangane da manzan Allah suna so a gaya musu wai da gaske muhammadu manzan Allah ne kuma tunda su ba su da littafi bari su je su tambayi ahalul kitab su na ahlul kitab din su ne wai za su tabbatar musu Muhammadu manzan Allah ne ko ba manzan Allah bane an gane ko sai su kafiran makan suka siffanta ma yahudawa duk irin sifofin manzan Allah suka ce musu eh irin wannan abin da kuka faɗa malamin yahudawa suka ce musu irin wannan abin da kuka faɗa mun samu irin wannan siffofi an gane wannan ko tabbas akwai irin wannan siffofi a cikin littafin sannan kuma a cikin attaura an mana bayani za a aiko wani mutum mai suna kaza tabbas akwai shi ka ce fa in kana kama wa sabtum lana fa huwa nabiyyu mursal in dai kaman yanda kuka siffanta mana ne to annabi ne wanda aka aiko shi tunda kafiran maka sun siffanta annabi Muhammad daga farko hakan shi ka ce in dai yanda kuka faɗa ne tabbas annabi ne wanda aka aiko kuma wa amruhu haqqun al'amarin shi gaskiya ne fattabi ku bi shi in ji wa in ji yahudawa to amma kafin ku bi shi muna son ku yi mishi wannan tambaya din tukuna ku tambaye shi wayannan abubuwa guda uku an gane ku to a cikin tambayan in kun tambaye shi uku zai ba ku amsan guda biyu amma ba zai iya ba ku amsan guda ɗaya ba an gane ku shi ma wannan guda ɗaya in ya ba ku amsan shi ba annabi bane shi alaman gane cewa shi ba shi annabi ne ya ce muku bai san amsar na ukun ba ko ba gane ba kenan bayar da amsar na ukun alama ne cewa makaryaci ne shi rashin bayar da amsar alama ne cewa shi annabi ne shi saboda haka suka ce mu mun tambayi musailama lokacin da musailama ya zo inji yahudawa musailama ya zo yana da awon annabta mun tambaye shi game da waɗannan tambayoyi guda uku musailama bai iya amsa mana ko guda ɗaya ba to da wannan muka gane cewa musailama makaryaci ne shi in ji malaman yahudawa an gano wani ko? a sunan take bayan malaman yahudawa sun gaya ma wa'annan wakilai na ƙurashawa sai wa'annan wakilai suka koma zuwa ga ƙurashawa da wannan labari daga yahudawa sai suka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad mun zo wajenka birna an zirkar nai allazi balagal mashriq wal maghrib ka ba mu labarin zirkar nai ne wanda ya yawo ta gabas da yamma ya yawo gabas da yamma menene labarin sa wa birna an ruh ka ba mu labari menene ruhi wa birna an ashabil Kaf? ka ba mu labari dangane da ashabil Kaf? su wane ne su to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ukhbirukum bi zalika gadan zan ba ku labarin wannan gobe amma sai manzan Allah ya manta bai ce insha Allah ba a lokacin nan sai mala'ika jibril ya yi jinkiri kwana goma sha biyar ya zamanto a saboda manzan Allah ya bar wannan kalma na insha Allah to wannan al'amari ya damu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi tunda ya riga ya yi alkawari ga ƙureshawa cewa su dawo gobe zai ba su amsa to kuma gashi goben ya yi bai samu wahayi daga Allah subhanahu wata'ala ba a lokacin nan bayan kwana goma sha biyar sai ga mala'ika jibril ya zo kuma kafin kwana goma sha biyar kafiran maka suna ta dariya suna cewa ubangijin shi ya yi watsi da shi an gane mai kawo mishi labari bai kawo mai labari sa sai mai izgiri a lokacin sai ga mala'ika ya zo sai ce ya jibril abda'ata alayya ya kai jibril kai jinkiri a gare ni ne sai mala'ika ya ce na'am bi tarkikal istisna saboda ka bar insha Allah baka ce insha Allah ba wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah daga yau kada ka ƙara cewa ga wani abu ya muhammad ya rasulallah cewa lalle zan aikata wani abu gobe kada ƙara cewa haka face ka ce zan aikata abu gobe insha Allah an gano wannan ko yawa duk abin da mutum zai aikata ka ringa sanya insha Allah a cikin wannan sa'annan sai mala'ika jibril ya saukar da wahayi ya ba shi labarin zirkar nayi sannan ya ba shi labarin ruhi ya ba shi labarin ashabul kahf to bayan an gama ba shi labari sa'annan sai ya aika zuwa ga shawa da ya aika suka zo suka same shi sai ya ba su labari game da labarin zirkar ni daga farko har ƙarshe sannan kuma sai suka tambaye shi game da ruhi wa yas'alunaka anir ruh ko suna tambayanka game da ruhi menene ruhi sai Allah ya ce annabi ya gaya musu kulir ruh min amri raddi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ka ce musu lalle ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na abu ne wanda yake sirri ne na Allah maganar ruhi gaibi ne wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a baku wani abu na ilimi ba sai kadan an gane wannan ko a ah, sai annabi ya nuna musu maganar ruhi shi bai sani ba mala'ika jibril bai sani ba Allah ta'ala kada ya sani an gane kaga wannan sai zaman to ga masu cewa wai annabi ya san gaibi inda annabi ya san gaibi kai tsaye da aka tambaye shi game da ruhi da zai zai faɗa to an tambaye shi game da ruhi ya ce ar-ruhu min amri rabbi ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na Allah kada ya san ruhi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a ba komai na ilimi ba sai kaɗan dangane da wannan al'amari kaga ashe wannan ya nuna mana sanin gaibi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al illa Allah kace waɗanda suke sammai da waɗanda ke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu to a lokacin da ainihin a maganan manzan Allah ya dace da maganan yahudawa sun ga gashi kirigiri an tambayi annabi game da ruhi manzan Allah bai bada amsa ba kuma dama malaman yahudawa sun ce in an tambaye shi game da ruhi in har ya bada amsa ba annabi bane shi an gane in ya tsaya ya ce zai yi ta'arifi na ruhi to ya nuna makaryaci ne to ana tambayar kuwa sai ce ruhi Allah kada ya san da shi an gane saboda haka dama malaman yahuda sun ce zai ba ku labarin abubuwa guda biyu amma ba zai iya ba ku labarin ɗaya ba to a lokacin da suka ji wannan sai suka ga duk abin da malaman yahuda suka faɗa manzan Allah ya bada amsa ko malaman yahuda sun ce idan Muhammad ya ba ku amsan wannan to lallai fa annabin Allah ne kaga me ya kamata su yi a nan wajen su mika wuya a lokacin nan sai suka ce wai sihirani ta zahara suka ce sihiri guda biyu ne suka hada baki yahudawan sihiri suka yi musu suma da muhammadu alhali sun san yahudawa ba babu kauna tsakaninsu da muhammadu ko kaɗan an gane wani ko wai masu sihiri guda biyu ne ko sihiri guda biyu sun taimaki juna bi ma'ana a taura da alƙur'ani sihiri ne guda biyu a taura sihiri ne ƙur'ani ma sihiri ne sun taimaki juna saboda haka wa qalu inna bi kullin kafirun suka ce mu dangane da guda biyun gaba ɗaya duk mun kafirce musu to kun san cewa za ku kafirce musu me ya sanya kuka tashi daga makka takanar sakano har kuka je madina an gane da an ba su amsan abin da suke so da shi kenan amma da an gaya musu abin da ba sa so sai suka karyata yahudawan da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gabaki daya suka ce ba su yadda ba to shi ma wannan hadisi abul qasim al-azbuhani ya fitar da shi a cikin dalailul nubuwa ta hanyar ainihin imamul kalbi daga abi salih daga ibn abbas shi ma fa isnaduhu da'ifun jiddan shi ma isnadin bai inganta ba an gane wannan ko sannan sai kuma na uku gashi nan a gurguje akwai na muqatil bin sulaiman yace dangane da wannan aya am hasibta anna ashabal kafi war raqim kanu min na ajaba cewa yana ba da labari cewa Abu Jahal ya ce wa Qurayshawa ku aika da wasu jama'a wasu tawaga zuwa ga Yahudawan yasri a je a tambaye su game da wannan aboki namu shin shi annabi ne ko makaryaci suka domin mu muna ganin kawai ya kamata lokaci yayi da za mu kau da kai game da muhammadu ba ruwanmu da shi kawai a lokacin nan sai suka aika da tawaga na mutane biyar daga cikinsu akwai annadar bin al-haris akwai ukuba ne abin mu'ai a lokacin da suka je madina sai suka ce ma yahudawa mun zo muku ga wani al'amari ne wanda ya faru cikinmu. kuma wannan al'amarin wato babu abin da yake karuwa fa babu abin da yake raguwa fa sai karuwa yake tai wani mutum ya zo mana da sako kullum fitinan ƙaruwa yake fitinan shi shine muna so mu samu amsa daga gare ku wai shin wannan mutumin dan sakon Allah ne ko makareci an gane wannan ko so muna jin tsoro kada wannan bawan Allah ya lalata mana addinin mu muna jin tsoro kada ya rikitar da al'amarin mu muna jin tsoro kada ya raba kanmu wa huwa haqirun faqirun yatim shi wannan mutumin ba wulaƙantacce ne talaka ne kuma maraya ne shi kenan mutum ne wanda samsam ba shi da gata a wajen mu yadda u'ilar rahman yana kira zuwa ga abauta ma wai abin bauta mai suna ar-rahman an gano wannan aiki. wala na'rifu ar-rahman illa musailama masar kazzab mu kuma ba mu san ar-rahman ba sai rahmanul yamama shine musailama musailama shi muka san ana kira shi ar-rahman shi kuma ya ce mu zo mu bauta wa ar-rahman an gano wannan ko kuma ku duba sun jife shi da wulakantacce ne shi talaka ne shi maraya ne shi a koda yaushe idan mutum yana da'awa to dole sai an samu wani abu wanda za a laɓe da shi don a lalata mai da'awan shi an gane to sun yi amfani da wannan dama wani mutum ne wanda ba shi da gata shi ba kowa ba ne amma ya zo yana kiran mu zuwa ga wani al'amari wanda yake yana so ya raba kanmu suka ce fa na hal ji duna hufi kitabikun? ku ba mu labari shin kuna samun Muhammadu a littafin ku ku gaya mana gaskiya akwai Muhammadu cikin a taura sai suka ce to ku gaya mana sifofinsa sai kafuran maka suka gaya musu sifofin Muhammadu daga farko har ƙarshe sai Yahudu suka ce na ji aumahu a ashaddan nasi alayhi suka ce to mu dai a cikin attaura. wato an rubuta cewa mutanensa sun fi tsanantawa a gare shi shi muhammadu in ya zo da sako mutanen ƙasar shi za su fi tsananta mai kenan babu inda zai fi shan wahala wajen da awa kamar mutanen shi an gane kaga wannan sifa inda suka faɗa kafiran maka sun san haka ne ko kafiran maka sun kore shi sun tsananta mai sun yi kaza sun yi kaza kuka ce kuma wa haza zamanuhu wa haza zamanuhu allazi yakhruju fi suka ce wannan shine zamanin sa wanda zai bayyana in har shi kike magana ku ya kusan bayyana shine zamanin sa suka ce a sai suka ce kafirin makka inna ma yu'allimuhu al-kazzab musailama ai mai koya masa mai koya masa wannan abu musailamatul kazzab shine a sai su kafirin makka suka ce ku ba mu labarin abubuwa wanda za mu tambaye shi a gare ta wanda musaila ma bai sani ba ko babu wanda ya san amsa sai annabi to shi ne suke cewa ku tambaye shi game da abubuwan nan guda uku idan har ya dace ya ba da amsa shi annabi ne in bai ba da amsa ba shi ne shi ku tambaye shi game da ashabul kaf sai su yahudawa suka baiwa kafiran maka labarin ashabul kaf din suka ce in ya ba ku irin wannan labari to annabi ne shi sannan ku tambaye shi game da zirkar nai fa innahu kana malikan lalle ya kasance wani irin sarki ne suka ba shi labari wa kana amruhu kaza wa kaza kuma al'amarin shi kaza da kaza ya kara da duniya yayi kaza ku tambaye shi game da ruhi fa in akbarakum anhu bi qalil aw kaseer fa huwa kaza idan ya ba ku labari dan abu kadan game da ruhi ko abu mai yawa game da ruhi makaryaci ne kawai amma idan ya ce muku wannan gaibi ne Allah ta'ala kaɗai ya sani ni ban sani ba to wannan mai gaskiya ne a lokacin nan sai suka koma garinsu wannan magana ya ba su sha'awa suka je suka tara mutanen suka ba su labari yau za mu kure muhammadu za mu je mu mai tambayan da ba zai iya bada da amsa ba nan take suka kama hanya suka je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai abu jahal ya ce ya bi na abdulmuttalib ya kai dan abdul muttalib inna sa'iluka an salasa kisa lalle mu za mu tambaye ka game da wasu siffofi guda uku fa in alimta hunna fa anta sadiq in ka san su to kai mai gaskiya ne wa illa in baka san zo fa anta kai makareci ne fa zar zikira ali hatina ka bar ambatan allolinmu in dai ka kasa amsa wannan kada ka ƙara sukan gumakanmu to sai annabi ya ce ma hunna menene su saluni an ma shi ku tambaye ni abin da kuke so sai suka ce muna tambayan ka game da ashabul kahf hakika an ba mu labari game da su ka ba mu labari su waye ashabul kahf anan za mu gane kai annabi ne ko ba annabi bane sannan muna tambayan ka game da zurkan naini hakika an ba mu labari mai ban mamaki game da su muna so kai ma ka ba mu labari sannan muna tambayan ka game da ruhi kuma an ambata mana wani al'amari mai ban mamaki game da ruhi idan ka san wayannan abubuwa to an maka uzuri amma idan ka jahilce su kai an ma sihiri ne idan ka jahilta kai ba annabi bane an juyar da hankalinka ne kawai to sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam irji'u ilayya gadan ubirukum ku dawo gare ni gobe zan ba ku labari sai manzan Allah sallallahu sai ya manta bai ce sha Allah ba ne sai manzan Allah a wannan ruwaya sai ya zauna kwana uku yana jira mala'ika bai zo ba maimakon kwana nawa kwana goma sha biyar sannan daga baya sai ga mala'ika ya zo sai annabi ya ce ya jibril innal qaum sa'aluni an salasa kisal Lallai mutanen nan sun tambaye ni wani sifofi guda uku sai jibril ya ce dama da wayannan abubuwan na zo maka na maka da amsa ne dama Allah yana cewa sai ya fara karantawa am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba an gano wannan ai to wayannan sune asarai ko hadisai wanda malaman tafsiri kwata-kwata suke kaba hujja da su dangane da abin da yake da alaka da asbabun nuzul na wayannan ayoyi kun ga kowanne daga cikin wayannan asbab din akwai matsala gare shi amma kuma babu wani asari wanda malaman tafsiri suke dogara da shi zai nan guda uku so da haka malaman tafsiri suka ce kasancewa in ka yadda labarin ya faru ka duba labarin gaba daya za ka gane labarin akwai alama akwai dan kashin gaskiya game da labarin cewa lallai kafiran makan sun je sun tambayi yahudawan kuma lallai yahudawan sun gaya musu wannan amsa kuma lallai kafiran maka sun zo suna so su kure annabi sai Allah ya saukar da aya daidai da abin da malaman yahudawa suka zo da shi sai suka karyata an gane Allahu a'lam to shi ne Allah ta'ala ya fara surar da cewa suratul kahf bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba Dukkan yabo sun tabba daga Allah allazi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya saukar da littafi ga bawansa walam yadda Allah hu'i wajen bai sanya musu karkata ba Allah ya saukar da littafi ga bawansa bai sanya ma littafin wani karkacewa ba littafin a miƙe yake na amƙayyiman qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun muminin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا نعم dukan yabo sun tafi daga Allah wanda ya saukar mabawansa da littafi kuma bai sanya littafin ya zama to karkatacce ba kuma kayyiman littafin miƙaƙƙe ne shi miƙaƙƙe ne wanda sam sam babu lankwasa tare da shi an gane babu lankwasa tare da shi wajen janibin akida janibin ibada janibin mu'amala janibin tattalin arziki kai komai na alkur'ani gaba ɗaya bai da matsala liyun zira ba'asan shadidan domin yi gargadi ga wani azaba mai tsanani wanda yake fuskantowa kenan Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ne ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin yayi gargadi ga azaba mai tsanani mai fuskantowa ga duk mutumin da ya kafirce wa Allah subhanahu wata'ala li yunzira ba'san shadidan bil ladunhu domin yayi gargadi ga azaba mai tsanani daga wajensa wa yubashshira al mu'minin kuma yayi albishir ga mu'minai alladhina ya'maluna salihat wa inda suke aikata ayyuka masu kyau cewa anna lahum ajran hasana cewa lallai suna da wani irin lada mai kyau kyakkyawan lada na'am makithina fihi abada kuma suna masu dawoma cikin wannan ladan za mu ce suna dawoma cikin ladan ko suna dawoma cikin wato abinda ladan ke biyowa baya shin ana dawoma cikin lada an ce zina fihi abada suna masu dawoma a cikin har abada a cikin ina za su dawoma eh an ce yana albishir ga muminai wanda suka yi aiki mai kyau lalle suna da lada mai kyau duk maka ce maki fi na fi suna da wama cikin ladan ta cikin ladan ne idan mutum ya samu lada a wajen Allah me zai biyo baya zai shiga aljanna to an ambaci lada a nan ana nufin aljanna an gane za su zauna za su dawama a cikin aljanna har abada insha Allah an ce lokaci yayi za mu ci gaba daga inda muka tsaya in Allah ya yarda subhanaka allahumma wa bihamdik a an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa